وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين kamar yadda muka yi wa annabi Yusuf ni'ima na kubutarwa da fitar da shi daga kurkuku, haka muka yi masa ni'imar bashi matsayi a Misra, yana kai kawo a duk inda ya ga dama, mu muke bayar da rahamar mu ga wanda muka ga dama cikin bayanmu. kuma ba ma tauye ladar masu kyautatawa muna cika musu shi gaba ɗaya babu tauyewa.